my YouTube at location I'm chilling with my director director okay, now na my YouTube Hey, um, yaro malabi. yaron malami ga ga jaruma a ah, ki dan daga musu yauwa kun ga jaruma mu go sanan ga munan da okay ta ga bobo ga kameraman namu Di opi. haka